To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A masu sauraron mu da kallon mu mun ƙara dawowa. Inda yanzu mun dawo mun kamo ilele shagon garkuwar mai caji. A ilele kama yanka barka da watan Ramadana. Assalamu alaikum yana kudu da arewa da gurin wada. Ni ne ilele shagon garkuwar mai caji da fatan eh, an yi azumi lafiya an sha ruwa lafiya. To a ilele ga sallah ta karatu. gobe ko jibi idan Allah ya kai mu rai da lafiya wani shiri ka zo da shi da ka amar banyanya kuma ai tsaya mu kai ka sani eh in dai mu muna na in Allah ya ba kowa wallahi Allah mu riga mun ga mu Allah kukan mu a cikin wannan watan alfarman annabi kowa ya zo sai ya faɗi to a da shagon garkon mai caji ga 'yan dambe na kudu a 'yan damben jamus da na gurmada sanadin sun iso ga marbanyanya a da akwai irin su bago alkawoje a garkuwar yayya rasa sabon gundumi autan na aisha ga su nan dai barkatai sannan kuma akwai wasu sabbin yan gurin gurmada da gurmada suka yi alkawari saboda ire-iren ku suka yi alkawari za su shigo da su suna kan hanya yanzu ni za ka ce wa annan yan da suke kan hanya ai tsayaman ba na jin su wallahi duk wanda ya zo eh kai ka sani wallahi inda ya ce yana yi muwa muna yi wallahi Allah da kafansa za su yi wallahi Allah alfarman annabi Muhammad to yi lalle shagon karko misali kaga Alhassan ya ya zo marba a bacca mu ai alasan kai ka sani ko yanzu ko da wa ko da barin wa kai ka sani to Alhassan fa ka san mun yanzu muka gama hira da shi kuma abin da ya ce mana ya ce in ta ililli wannan hanyar ce saboda ya ce ililli a Dambe Warriors sannan kuma nan wurin ma da ƙarƙar kwaci kanka Wannan ta zo ne a, bace amma ai ban mu da wannan yaran an fara kenan ba ma yi komai ba ko yanzu ne da a fara ba. kuma da baya fa ina ji ana cewa ai ba za ku yi dambe ba saboda sai ku fito jiha daya kaza kaza ai naga kuma dambe wurin su hada gaskiya ne wannan cewa tun da dai shi ba a na ni ba ku ne ai dole dambe ya kama ni su kai na ni da shi ba ne da ma ba yaro ba yana iya bige ni ina iya bige shi to a ilalle shagon garkon mu caji a wani fata za ka ma masoyan da bangaren kudu da gurma da zamu masoya na ina fatan eh ku taya ni da addu'a bisa ɗari so ɗari in samu nasara kan gurma da zamu wanda muka haɗu kawai eh ya kwanta alfarman annabi Muhammadu wai muna jin jama'a na cewa wai ka sa wai autan mamman ya tuba don dole wai saboda wasu na cewa wai autan mamman wai ba wani rashin lafiya bane ko kuma ba wani ciwon hannu bane ba wai tsoron ililin shagon garkuwa mai caji ne? wai ya kake gani wai da kanin kama da auta mamman kisa nawa da nawa ne hudu da ɗaya ne muke hudu ka bige shi sau hudu eh. ya maka ɗaya eh. to wai menene dalilin me kake gani akan maganar da masu ke taɓa cewa wai eh autan mamman ya rotse ne akan ilimi an ce ya yi rauni amma dai ni dai dan mu da shi da muka yi daidai hmm. lokacin da na kori shi ya yi Legas da zai samu wannan raunin a Legas. saboda haka an ce bai da lafiya amma kuma ya ce ne ko kuma kai kaga alama ni na ga alamu a hannun shi lokacin saboda tabbas na na ga hannun shi ya kumbura yanzu kuma gaskiya na ga hannun shi ya samu sauki dillah to kana gani da wata mamman ya koma dambe yau zaka bashi dambe a bace mu ai ko gobe ya koma ya ce daure sai na daure abokin neman kuɗi ne to ga irin su dan Aliyu ba hagwai yan sanda hautan dan baza duk ga suna a hanya zuwa marabanyan yayi alil mada zai kira mu a cewa gashi nan ya kusa isowa Allah ya kawo su cewa mu kai ka sani maraba ni e, sarkin yakin cewa mu Idris Omar ne kowa ya zo marabawa ya ban sauki a gaban ka ba cewa to ah, ina kawo su babu alkawoji shi ma na eh. hanya duk da duniya ga babu alkawoji kamar kuna ɗaya da babu ne baka taɓa bige shi ba ko a ya bige na bige shi to ka bige shi ya wani wani mutum wani wani kuke eh. to ya kake ganin dan mako ya ƙara wani abu a cewa mun kai kana gani ko anan ni nake takure shi ba ni dan mun san yadda mu dan mun ko da yaushe in dai rami dan mun da shi wallahi ban fargaba Ali kanan bello Ahmad Cewa mun gai gasa ne gaban ka kan kafin ka kana na bige ni gaban ku. Shi ma ya bige ni shi ma. A ina. ya bige na nan garin kuma ya bige ni ma a Kano to in lalle shagon garkuwar ne caji da ƙarshe wani fata za ka ma masoyan kallon damban damban gargajiya na faɗin ƙasar Najeriya gaba ɗaya jama'a masoyan mu masu kallon mu taya mu da addu'a kuma ina godiya akan wannan maganganu da na yi da fatan kun ji ni lafiya. na gode. Gurma ɗana hanya. Allah ya kawo su lafiya. Ba wannan hanya. Ba na jin kowa cewa mu Allah ya ba mu sada da rabu kai ka sani. To da godiya mai dama ilimi. Ya sarkin baki ne. Eh? Ya sarkin baki ne.